ya ce maka mun man mota ta ce ta ƙare. Shi ne nake so ka rage mun hanya zuwa gidan mai mafi kusa. Me ke faruwa ne gidere? Na ji labarin cewa kai kake tashi a cikin garin nan. Me da kai dajin nan? Ah, Captain Koi, rayuwa ta juya min baya. Na yi iya ƙoƙari na amma kasuwancin nan ya ƙi warwarewa, amma har yanzu a da yaushe. kike nan ba matsala, bar mu kama da wannan. Barkanku da zuwa mafi kyawun shirin kasuwanci na rediyo. A yau za mu magana ne a kan lissafi da kuma yadda za ka yi amfani da ƙwaƙwalwarka ta lissafi domin ka ga nawa za ka samu da kuma ka san nawa za ka kashe. kasuwanci ne ku saurare ni yanzu babu nasarar da ke zuwa cikin sauki zauna kai nazari kafin ka fara cinikayya domin tabbatar da samun riba mai yawa nawa zaka kashe ka sayi rumfar kasuwa dole sai ka tsara yin haka sannan ka samar da hulɗar kasuwancin da ya dace mm-hmm. Duk lokacin da ka fara ciniki za ka yi sai da farashin da ya kamata don kar ka yi asarar kuɗi saboda yin hakan bai da daɗi. Ku saurare ni. Ehe, ina ba ku shawara oho. Kasuwancin ku zai bunƙasa kar ku manta da lissafin nan da kuku koya domin ku kidaya adadin ribar da kuka samu. Ku dai yi amfani da ku don ku samu tsari. Ya kamata ku samu tsari yadda daga ƙarshe za ku iya zama 'yan kasuwa. Idan ka nasa riba, ka san abin da za ka yi. Idan ka nasa riba, ka san abin da za ka yi. Kafin ka zama ɗan kasuwa. tsara yadda za ka yi kafin ka zama ɗan kasuwa ka tsara yadda za ka yi Kai, wata tashar rediyo ce wannan suna ba da shawarwari Ana kiran su rediyo Ina gaya maka inda a ce na san da wannan tuntuni da tuni yanzu na zama miliyoniya. Kai, gadere wannan wakar sai ka ce zinariya. Eh, gaba ɗayanta. Wai shin motar ka babu rediyo ne? Kai, eh akwai mana mai ingantaccen sauti. Eh, gaba ɗayanta. Ka kamo tashar rediyo mu kuje kawai ka sha dillin shawarwari akan kasuwanci. ce, lambar tashar? Za ka iya kama ta ɗari da biyu da biyar zangon FM. Ilimin kasuwanci ya dinga samun kyauta. Saurara, kwantar da hankalinka, na san kuma kasuwancinka zai nasara. da biyu da ɗigo biyar na zangon FM ko? Aha, ya aka yi na kasa ganin mita ɗari da biyu da ɗigo biyar ne. Ah, ingedere! Laɓo a yana, kun zo kamun ziyara ne ko kuma kun zo kake ta mota ta ne. <laughs> ingedere, ka cika abin dariya. mu wucewar mu kawai zamu sake cinye 'yan samari a wasan kwallon kafa Idan kuma muka ɗauki lokaci muna hira da kai, za makara. Ki na yi sauri zo mu tafiyar mu. Ba na so mu yi sanyi a wannan wasan. Dan da ka tako za ki iya taimaka min da wani abu tukunna? Menene kuma ingedere? Motar ka ce ta mutu sai ka samu mata masu karfi su tura maka. A'a, ina so ki taimaka min ki kamo mun tashar rediyon nan da nake ta nema, amma na kasa samu. Sai dai za mu makara. Kar ku damu. Zan taimaka muku ɗauke ku a cikin mota ta kuma sai muku zuwa can ɗin cikin sauri. To ya aka ka kasa kamo tashar rediyon? Akwai wani shiri da ake kira da rediyo Mikuge yana koyar da wasu kyawawan lamura game da kasuwanci da kuma tattalin kuɗin kan. A gurin abokina na jiyo kuma ya ce zan iya kamo ta a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Shi ne nake ta ƙoƙarin kamowa a rediyon tawa, amma na kasa kamo mita ɗari da biyu da ɗigo biyar a ko'ina. Babu mita ɗari da biyu da ɗigo biyar na langon FM a Oho! Na fahimci inda matsalar take. daire bai iya lissafin ɗigo-ɗigo ba. Dalilin da ya sa kenan bai ga mita ɗari da biyu da ɗigo biyar ba kenan. Duk da cewa gashi nan a cikin rediyon nashi. Aha! Wai maganin mai kike yi ne bena? Ni fa bana son saurari tashar ɗigo-ɗigon nan da komai mai kike faɗa. Ni tashar rediyon Kuge da ke kan mita 200.5 FM nake bukata. Saurara Ingadere, muna kokarin mu koya mawa wani abu ne a nan domin ba sai ka sake tambayar mu ba. Ki mishi bayani ki bena, ko ma sa mu je mu yi wasan kwallon kafar mu. Ka tuna lissafin bisa ko? Oho, haka ne. Na tuna. To yanzu sai ka riƙe wannan, domin yau zan sake koya maka wata hanyar daban na wakiltar rabe-raben abubuwa. Shi ma kamar bisa yake amma da ɗan bambanci duk lambar da ta nuna irin haka. Lambar farko sai ɗigo da kuma lambobi daban-daban daga ƙarshe. Duk lokacin da muka yi amfani da wannan alama da ake kira ɗigo a cikin lamba, duk wani abu kafin ɗigon cikakkiyar lamba ce, duk wani abu daga baya yana ƙasa da cikakkiyar lambar. Shin ka fahimta? Don haka Ingedere, dole sai ka saurare ni da kyau. Lambar wannan tashar mita ɗari da da rabi da kake nema za a iya rubuta a matsayin mita ɗari Wata hanya ce da ta rubuta abu iri ɗaya, kuma darajarsu ba ta canzawa, ina fatan yanzu ka fahimta. Ka gane kuwa in gajere? Emana eh ya gane, yanzu nan na yi bayani, to sai mu tafi ko? Tukunna dai Kiducu, a gaskiya ban fahimta ba. Kiducu muna buƙatar mai mishi bayanin sosai ta haka ne nan gaba ba zai sake damu mu ba, kuma zai rage mana hanya. Shikenan. Ingedere. Ka san cewa lambobin ɗigo suna kama da na bisa. Sai dai wakilcin su daban-daban ne. Ɗaya cikin goma, biyu cikin goma, uku cikin goma. Ci gaba da duba da kanka, ka gani ko? Ta hanyar amfani da ɗigon, za ka iya gabatar da su kamar haka. Abu na farko bayan ɗigon shine wuri na goma. Kuma kamar lambar bisa ɗauke da goma a matsayin lambar ƙasa. Don haka siffili da ɗigo uku daidai yake da uku bisa goma, ka gane? Yanzu gedere, kalli wannan lambar sifili da ɗigo biyar, menene matsayin wannan a lambar bisa? Biyar bisa goma, haka yake? Kai daidai, amma akwai wani dabal, lambar bisa mai sauƙi wanda yake daidai da biyar bisa goma. Daidai yake da ɗaya da rabi. Wannan daidai ne in ga dere. Idan ina so in samu uku cikin biyar, a matsayin ɗago kuma fa, me ya kamata na yi kenan? Wannan mai sauƙi ne in ga dere. Sai kawai ka ɗauki numerator ka kuma raba shi da denominator kamar haka. Uku ita ce lambar bisa, biyar kuma lambar ƙasa. Sannan kuma za ka iya raba uku gida biyar. uku a raba da biyar? E to hakan ba zai yiwu ba, don aka sai mu saka sifili a inda take. Sannan sai mu ninka biyar so sifili, mun samu sifili sai mu rubuta ta a nan. Yanzu sai mu yi uku a kwashe sifili sai kuma muka samu uku. Muna buƙatar mu rubuta sifili a nan gurin. Haka ne kuma sai muka saka ɗigo ɗinmu a gurin da ya dace. yanzu gashi muna da talatin a raba da biyar wanda daidai yake da shida sai mu saka shida a nan kuma shida sau biyar ya zama talatin na rubuta wannan a nan ƙasa talatin a kwashe talatin ya zama sifili sannan kuma uku cikin biyar daidai yake da sifili da ɗigon shida na disman ka fahimta kuwa Da kyau ki bena, idan ma bai gane wannan ba akwai matsala. Mu je mu wasan ƙwallon ƙafar mu. Na fahimta, yanzu na gane. Ba na ce zan ɗauke ku ba, don haka ku shiga kawai mu tafi wasan ƙwallon ƙafa. Dube su, sun haɗu. listeners in. sai lamba abu na farko bayan digo shine gidan goma kamar fabrication yake mai goma a matsayin denominator abu na biyu bayan digo shine gidan dari kamar dai fabrication mai dari a matsayin denominator What is mathematics? Mental acrobatics every day, all the time. Just use your mind. You use math when you measure width and length, solving problems using mental strength. Use number operations like multiplication. The number you'll find is like magic from your mind. Math is a part of everyday life. Just add, subtract, divide, and multiply. Can you solve the problem? Did you get the answer? Just use your brain and you can do it, sir. Now, don't you rush it. Just take it slow. You must be careful. Don't you know? You use math for all things in life. When you eat ugali, you count your bites. In a parade, count the steps you take. Just listen when I rap. I'm using math. Calculate the distance when you drive your car so you will know if you have gone far. Here's something else for you to count. Can you count the teeth in my mouth? We can measure width, length and depth and represent with X, Y and Z. Math is used for everything. Just do the numbers in your head. Now try to add up all the spots on my neck. How many do you see? And I even use math to get leaves off the tree. mathematics, mathematics, mathematics, yeah, yeah. say